naku Malam Didi ku shiga YouTube channel koyo sacin din Nishadi TV ku muna subscribe za ku samu sababbin kwamedodanmu da zarar mun dora a akai mun gode. Malam Didi ya mutum ya kai in yana azumi azumi ne ya kare ina son ka kwatanta man ko da ruwa. Da gaske baka san yadda mutum ya kai ya kare azumi ne ba to ni na sani bari in kwatanta maka. Yawa kwatanta man. Haka mutum zai iya kare azumi ne da yasha. sha. <laughs> ku Malam Didi ku shiga YouTube channel koyo sacin din Nishadi TV kuma na subscribe za ku samu sababbin mu da zarar mun dora akai-akai mun gode.